hello assalamu alaikum sunana honorable wanda nake wakiltar mutane masu nasara da fatan kowa ya yi sallah lafiya to duba da yadda har yanzu muna cikin constituency ai haƙuri fa har yanzu muna nan muna kulan muku da dukiyoyi Hey. wanda muka ɗauka muku alkawari za mu kula da dukiyoyinku na masu na a wannan kujera duk da cewa an kawo ta kai karya za ka ji ruwan mari to da fatan zan gaya muku gaskiyar lamarin ruwan abin da yake faruwa to a madadi na honorable ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya sallah cikin ƙoshin lafiya na tabbata muna nan muna kula muku da dukiyoyin hey. muna nan muna ibar dukiyoyinku kamar yadda muka alkawarta muku a baya sannan kuma za mu ci gaba da kawo muku ayyuka za mu ci gaba da iban ku domin ƙara bunƙasa harkokin da muke yi a can har da fatan kowa yi sallah cikin ƙoshin lafiya na tabbata da in kuka ci gaba da zaɓata a matsayin mai wakiltar ku mutane masu nasara hakan zai kara baku nasara domin ganin na kai ga nasara kan nasara to ina kara goyon bayanku da ku taimaka ku ci gaba da dangwalen ƙuri'o'inku a kan mu domin hakan ne zai baku damar ci gaba da kamuku ayyuka <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullah.